الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وأصحابه البررى ومن تبعهم بإحسان وصدق بالحسنى bayan haka kutubar mu a yau an buɗe ta da yaba ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda shine ya yi halitta kuma ya daidaita halittar biyar da ganta haka Allah ya daidaita ta allazi kalaka fasawwaka fa'adalaka to khalaqa fasawwa wa qaddara fahada shi ya ƙaddara ma kowace halitta yadda ya halice ta kuma ya ƙaddara mata nusantar da ita yadda za ta rayu Allah madaukakin sarki ne ya tsara wa dabba yadda za ta rayu da ciyawa da dusa ya tsara maka yadda za ka rayu to da ka ƙaddara fahada ahmaduhu ina yaba masa ta'ala wa ashkuruhu ina gode masa wa asta'inuhu ina neman taimakonsa wa astaghfiruhu ina neman gafararsa wa atubu ilaihi ina tuba a gare shi wa kafa billahi wakila wa atawakkalu alaihi ina dogara a gare shi wa kafa billahi wakila kuma Allah ya kai wato wanda za a dogara a gare shi wa ashhadu ina shaidawa Allah ilaha illallah babu abin bauta wa bisa tantanta in dai da tantanta za a yi ibada ba da karambani ba ba da garaje ba ba da barni na iya ba ba san rai ba tantanta za a bautawa to la ilaha illallah babu wani abin bauta mawa bisa cancanta sai shi Allah wahdahu la sharika la shi kadai yake ba shi da abokin tarayya ilahul awwalina wal akhirina shine abin bautar na farko da na ƙarshe jami'an baki daya wa ashhadu ina sake shaidawa anna muhammadan abduhu wa rasul lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam babba dan abdullahi farin jakada bawansa ne kuma manzansa ne wahdahu la sharika la shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya hmm? abduhu wa rasuluhu mana bawansa ne kuma manzansa ne allin mabuth ila thaqalaini annabi sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzan Allah ne kuma shine wanda Allah ya aiko shi ila ne zuwa ga halittun nan guda biyu sune mutane da aljanu bashiran wa nazira yana mai bishara da aljanna ga wanda ya bi shi yana mai gargaɗi da wuta ga wanda ya kangare masa sallallahu alaihi daraja da aminci su tabbata a gare shi wa ala alihi haka da iyalansa wa ashabihi da sahabbansa wa sallimu tasliman kaseera amma ba'du ibadullah bayan haka ya ku bayin Allah ittaqullaha wa hatadu bi hadayi nabiyikum ku ji tsoron Allah subhanahu wata'ala ku shiryu da shiryar annabinku sallallahu alaihi wa sallam wala tattabi'u khutuwati shaytan kada ku bi sawun shaytani kada ku bi kururuwar shaytani innahu don yadda shi yake shaidani lakum game da ku bayan Allah aduwun cikakken makiyi ne gabanku da shi gado ce ba taka masa kuka yi ba ba zubar masa kuka yi ba can tasa ta hada ku da ta hada su da kakan kakanninku na farko Adam amma a gaban Allah yayi fiki fiki yace la in akhartani ila yawmil qiyamati la ahtalikan da zurriyatahu illa qalila in dai ka bani jinkiri ni ko sai na halakar da zurriyarsa to zaka gabanka da shi gado ne saboda ka rike shiryar annabin ku ku kiyaye bin kutsawati shaytani tawun shaytani domin shi aduwun abokin gaba ne kuma mubinin mai bayyana gabar ba ko yake yake yi ba saboda ka bada al'usikun wani TV ta taqwallah bayan na muku wasici da ni kaina da babban guzuri shine tsoron Allah in dai a hanyar kiyama ce wadda a hanyar kace ko kayar da ko baka yarda ba to ba wani guziri da ka rike sama da tsoron Allah duk abin da kake kuma ka yadda za ka je kiyama to in dai ba tsoron Allah a cikin rayuwarka ba babban guduri. wata zawadu inna khairar zad attaqwa wata ƙuriya ulul albab yace ku bari guziri amma fa ku sani mafi alkairin guduri shine tsoron Allah wasu ne suke zuwa aikin hajji ko mutanen shamil in ba manta ba ba sa sai ta su bakin Allah ne ba su rike komai ba Allah ya ciyar da su irin wannan tawakkalin ba ka sai Allah ya ce a wata zawadu. ku yi guzirin abin da zai kai ku ya dawo da ku ba sai kun shiga uku ba ba sai kun shiga bara ba amma bayan an ce su yi guziri na abin da za su ci su sha madiyan sai kuma aka ce amma fa inna khairaz zadi amma ku sani bayan wai guziri na abin da za ka suka sha mafi alkhairun guziri kuma shine attaqwa shine tsoron Allah subhanahu wa ta'ala saraka bayan ne muku wasici da ni kana da tsoron Allah hudubar mu a yau za ta kasance da unwanin ittaqun nara kama kafuna fitnatal asqam ku ji tsoron wuta kamar yadda kuke jin tsoron fitinar cututtuka na ce ga wata annoba nan ya kuke tsoronta to yadda kuke ku ji tsoron wuta sama da yadda kuke jin tsoron wannan annobar idan ta taso walan ma sharar musulmi yan wa musulmi ku sani inna fi mururin layali wal ayyam cikin tafiyar kwanaki dare da yini la ibaran akwai abin daukan izina cikin yankewar watanni da shekaru la muzdajiran akwai abin tsoratarwa wa inna mawa'izaz zaman ku sani kun ga wa'azi na zamani yau da gobe ablagu min mawa'izil insan fasihul lisan ya fi kaiwa matuƙa ma sama da wa'azin wani mutum mai fasaha a harshe wa'azin yau da gobe duniya makaranta saboda haka mu kiyaye illa annahu la yadruku zalika illa al-uqala sai dai kuma ba masu riskar haka su gane sai masu hankali wa qad yaqulu Allahu li ahli an-nar idza nadamu yawma la tanfa'u nadam Allah madaukakin sarki yana faɗa ga 'yan wuta a suratul fatir in sun yi nadama amma ranar da nadamar ba ta da amfani yanzu mun sha faɗa nadama guri uku ba ta amfani lokacin da ka zo mutuwa ka yi nadama ka nemi a baka ƙarin lokaci Allah ya ce walan yi akira nafsan idza jaa ajalha ai Allah baya jinkirta wa kowace ran adali zo sai dai ka tafi a yadda kake da nadama wallahu kuma sabirun bima ta'maluna zai bada labarin abin da aka yi a haka hadi na farko kenan da nadama ba ta amfani waje na biyu shine bina alkiyama kaga danyen aiki kace kai ina ma ba a zo nan ba ko ya za a koma can a gyaro ta to ba gyara kuma an je fina alkiyama yace ya laita haka na turqabiya ma azna annimaliya, halaka anni duk ba nadama bace ce khuzruhu fahulluhu sun maljahimu salluhu ta yi rana na dama ba ta yi amfana ba ce to nan kuma abin da zo a cikin hudu ba a wuta ne kuma guri na uku Allah maɗaukacin sarki ce wallazi na kafaru waɗanda suka kafirta suka fitul cewa Allah lahum naru jahannama suna da wutar jahannama la ba alaihim fayyabu. ba za a zartar musu da hukuncin kisa ba a cikin wuta balle su mutu a wuta wurin an huta a sun malaya mutu fiha wala ya haya in aka shiga wuta ba mutuwa ba rayuwa mai daɗi subhanallahi to haka la yuqba alaihim fa yamutu sanan wala yukhaffafu anhum min azabiha ba za a kuma sassauta musu azaba ba a karuwa take ta gobe ta fi ta yau ta jibi ta fi ta gobe wala yukhaffafu anhum min azabiha Allah madaukakin sarki yace kazalika kamar yadda ka ji dinnan najzi kullu kafur haka muke saka mu duk wanda ya butulce mana nan ba duniya mace an dan baka lokaci kake ganin ka isa kake ganin ka kai kake ganin za ka yi to kai wanda ya aikata abin da ya ga dama zai ga abin da zai baya so mm. Allah ya ce wahum yaftarihuna fiha suna ruri a cikin wuta suna cewa rabbana ya ubangiji akhrijna na'mal salihah a fitar da mu daga cikin wutan nan za mu yi aiki na kwarai kaga wannan shine fa atar ko bi zambi atarafu bi zambihim akhrijna na amal salihan kenan yanzu na da can basi na garin ba yanzu kuma su cewa a mai da su duniya za su yi na kwarai har ma su tantance bayani shi mo explanation su ce gairan lazi na amal ba sabanin wannan da muka yi mu ta mai da mu duniya za mu yi mai kyau sai Allah subhanahu wataala ya kalubalance su da abu biyu awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar kalubale na farko shin ba mu ba ku tsawon rayuwa ba irin tsawon rayuwar da wanda zai wa'azanci ya wa'azanci da wannan kwanaki shi yasa aka ce maka wa'azin lokaci ma ya fi na fasihul lisani kai kake sa ne baka gani ba a rayuwa to wannan abin da baka gani ba bai ishe ka izina ba dama abin da ka gani din Allah yanzu zai to da shi Allah zai kalubalance ka tsawon rayuwar awalam nu'ammirkum ban ba ku tsawon rayuwa ba ma ya tazakkaru fihi man tadakkar irin abin da wanda zai wa'azanta a wannan tsawon rayuwar yawa azantu hali na farko kenan abu na biyu waja akum nazir mai gargadi ya zo muku walaqad suna fi kulle ummatin rasula kun Nasir mai gargadi ya zo mu na ta saboda ina abubuwan guda biyu shi sani damar ba za ta yi amfani ba sai Allah ya ce fazuqu famalil zalimina min nasir kudan dan azaba amma azzaliman da suke cikin wuta ba su da abin da zai taimake su watan wata rana ya fito da su daga cikin wuta iya zambilla lakin bimaza nattaqi anfusana min mithli hadhihi nadama da me za mu kare kanmu daga irin wannan nadama yawma la na nadama ranar damar ba za ta yi amfani ba taraktu li kulli wahidin minna jawaba na bar wa kowa jawabi ya je yi wa kansa tunani da ne zai kare kansa daga irin wannan nadamar ranar da ba ta amfani ibadullah faqad ta'lamuna ma taza'a bihi dunya kun san yanzu abin da ya girgiza duniya kilala hazihil ayyam a cikin waɗannan kwanaki bi sababi virus corona saboda wannan virus corona din kowa ya shiga uku kana jin tsoron dan uwanka dan uwanka yana jin tsoron ka ƙasa tana jin tsoron kasa sha al-khawfu bainal afrad wal jama'at tsoro ya shiga tsakanin ɗaiɗaikun mutane da jama'o'i wa duwal da dauloli fala shakka haza ibtila'un azim ba makawa wannan tsoro ne ibtila'i ne babba wa musdaqul liqawlihi jalla wa ala kuma wannan yana gaskata maka fadin Allah madaukakin sarki wala nabul wannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju' dama sai mun jarrabe ku inda Allah da wani abu na daga tsoro da yunwa wa kasin min al-amwali da tauyewar dukiyoyi asara wal anfusi da marawuka was marati da ayan itatuwa amma duk idan jarabawa ta zo a tsaye mafita wa bashirin sabiri Allah ce aiwa masu haƙuri bishara suwaye iza a sabatun musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine inda idan musibar ta zo sai ce dama mu na Allah ne muna da tsarin a wajen Allah kuma muna da tsarin koma masu in irin wa'in abubuwan sun taso in musifa ta zo in dai baka shiga cikin masu komawa Allah ba cikin musifa ka shiga cikin masu wayo da wayan su ga dogara to zaka sha mamaki Allah ce ula'ika irin masu komawa Allah din nan alaihim salawatun min rabbihim wa rahama su suke da darajoji daga wajen ubangijinsu su suke da rahama daga wajen ubangijinsu wa ula'ika irin masu komawa Allah din nan humul muhtadun in kana neman shiryayyu kana so ka shiga azin to su kai ma ka shiga cikin su wayannan sune shiryayyu kamar ju'u ila Allah idza to menene koma ma Allah idan tsoro yazo la shakka anna al-khawfa min al-amradi wa ma yadurru al-insana lazimun lil-insani wa wajibun lahu ba makawa tsoro na dan adam na abin da zai cuce shi wannan lazimi ne dan adam ya ji tsoron abin da zai cuce shi wajibi ne ma ya kiyaye kansa da abin da zai cuce shi illa anna akhwafa ma ya hul insanun nara sai dai kuma amma fa mafi tsoron abin da dan adam ya kamata ya fujin tsoron sa shine shiga wuta a filal kiyama li'annahu la budda min al-maut lis-sahih wal marid domin babu makawa da mai lafiya da mara lafiya kowa sai ya bar duniya wa rubbama yamutu as-sahihu wa yabra'u as-saqim tana iya yiwuwa ma shi mai lafiyar ya warke a mara lafiyar ya warke kuma mai lafiyar ya mutu a ta ba a nan take ba ko an danna bodari aka ala hadi qawli sha'ir ta'ammal fi dunya tawilan wala tadari kana ta burin duniya ka dauki dogon buri kai kuma wala tadari baka sani ba idza janna laylun hal ta'ishu ila al-fajr in dare yayi duhu zaka yi asbahi a salatu khairun minan kana da garanti baka da garantin a salatu khairun minan nawm fa sahihin mata min ghairi illati yace mai lafiya nawa ne ya mutu ba ko ciwon kai sannan wa alilin asha daharan ila dahari amma marar lafiya kuma nawa ne ya rayu ya tashi zamani bayan zamani sai dai ma shekara kaza da ya rashin lafiya kamar ba tashi ba ka gani yanzu abin ya zama labari su kuma masu lafiya duk sun yi ta faduwa a gabansa sun tafi wa kan min fata yumsi wa yashbahu aminan saurayi nawa ne ya wayi gari ya kuma kai yammaci lafiya amintacce wa qad musjat akafanu huwa huwa la yadri ashe an saka likafanin sa bai sani ba ibadullah bayin Allah faqad yakunu ruju'u ila Allah bi ittikhadhi al-asbab shar'an koma ma Allah tana nan a hanyar rike musabbabai na shari'a al-hasan al-basri rahimahullahu yake cewa at-tawakkul la yanafi as-sa'a fil asbab dogaro ga Allah baya kore maka kayi aiki dan ka bawa kanka kariya qala ta'ala Allah ya ce ayyuhallazina amanu kuzu hizrakum ya ku masu imani ku riki kariyarku ku kare kanku kaga kenan shari'a ta yarda da al-asbab ka kama musabbabi suratul nisa'i aya ta 71 Allah madaukakin sarki ya faɗa game da kafare makiya yace wa a'iddu lahum mastata'atun min quwwatin wa min ribatil khayr ku mutu tanadi gurgurdan samun damar ku na ƙarfi kaga kenan da ana so ku riƙe abin da za ku kare kanku musabbabai kenan Allah madaukakin sarki ya faɗa yace wa anfiqu fi sabilillah ku ciyar da dukiyar ku wajen ɗaukar addinin Allah ta ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka ka amma kar ku jefa kanku zuwa ga halaka kaga kenan dai akwai asuba ka kare kanka daga halaka kenan wa ahsinu Allah ya ce ku kyautata inna Allah yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautata masu kyautatawa baqara ayat biyar. wal wajibu alal abdi an ya akuza bil asbab shine wajibin da yake kan bawa ya riki musabbabi amma dunal ittiqal alaiha amma kada ya dogara da wannan musabbabin a kai shari'a ta ce yi kaza yi kaza musabbabi ne kariya ce amma ba shine biyan bukata ba ba shine magani ba in kana son gwari gwari maganin da wani ya sha ya warke wani in zai sanya kamfanin ba zai warke ba kuma duk cutar iri ɗaya ce a ce shi musabbabi ne ba garanti ba ne ba dole ba ne a'a kai dai an ce ka yi abin da in Allah ya kaddara kuma kenan sai a samu waraka to kullum ka riƙe al-musabbab wato abin da yake musabbabi ne to da ka karka dogara da abin da musabbabin amma da Allah zaka dogara fi ta haƙiƙi marat wajen tabbatar da manufa li dafa durrin dan kare wata cutuwa aw jalabi nafa'in ko dan jawo wani amfani au izalati ma nazala alaihi au ala ghairi ko kuma kawar da wani abin da ya sauko maka na wata cutuwa ko akan waninka bal ya tawakkalu ala Allah wahidul qahar wato dan adam ya dogara ga Allah makadaicin sarki mai rinjaye wala na fil islam yuqayatun min al adabi wal azkar wa himayatul iman mu a musulunci muna da kariya tun daga ladubbai da addinin musulunci ya tsara la ga tsaro ne da kariya sannan kuma azkar kai tsaye da masu kariyar ce Allah subhanahu wataala ya sanya maka azkar annabi ya koyar da su sannan wa himayatul imani uwa uba kuma kariyar imani mai imani yana da kariya ta musamman ayyuhal ikhwa fa ma'lumun anna fi tarbiyatil fard muslim a tarbiyyar mutumin da yake musulmi ma ya hamihi min al-amradi hufiqan li shari'atihi akwai abin da zai kare shi daga cututtuka daidai da shari'ar da Allah subhanahu ta'ala ya tsara masa fi ma rawahu al-bukhari wa malik fi al-muwatta'i wato da abin da cikin abin da imam bukhari ya rawaito da malik fi muwatta idza tawadda'a ahadukum annabi yace idan ɗayan ku zai yi alwala to fal yaj'al fi anfihi thumma yansuru ya sanya ruwa a hancinsa sannan ya face shi abin da ya sa na kawo muku wannan wato duk abin da shari'a ta ce kai ko ka sani ko baka sani ba akwai fa'ida a cikin wannan abu a nan masallacin muna tafsiri wata rana akwai dan uwa Alhaji Habibu sai yake ba mu labarin cewa akwai wani kamfani a America duk ma'aikatan kamfanin sun kamu da wata cuta amma duk wani musulmi a kamfanin bai kamu da cutar ba to kun san su da neman kwakwab da bincike da suka dinga bincike sai suka gano cewa a ce alwala da musulmi suke suke shakarwa a hancinsu shi yasa wannan cutar ba ta kama su ba sabanin wanda ba sa shakarwa a hancinsu a shekara na duk shaka suke a kan kansu kaga kai kana da wuƙaya ka addini kai baka sani bisa in addini yace kai abu kawai yi wannan abu saboda haka annabi yace to idan ɗanku zai alwala ya shakarwa ruwa kuma ya face wannan ruwan wato da ya shaka sai ce idan kuma zai yi istijmari ya rasa ruwa sai ce to fal yutar ya yi uku ko ya yi biyar ko ya yi bakwai ko ya yi tara duk wannan da yake nuna maka kariya ce da addinin musulunci yake koya maka wa idza qaza ahadukum min nawmihi sanin ce idan ɗayan ku ya tashi daga bacci falyaghsil yadahu qabla an yudkhilaha fi wudu'i ya wanke hannunsa kafin ya sanya ta a cikin hannun a cikin ruwan alwalarsa sai annabi ce fa inna ahadakum domin ɗayan ku la yadari aina ba ta yadu bai san ina hannunsa ta kwana ba kaga duk wannan wukaya ce kariya ce daga babban Abdullahi farin zakari wafi fi akar ya zo a cikin wani hadisi abinda Iblis ya gaya wa Abi Hurera, ka zuk ta ruwaya daga Iblis Iblis ne ya gaya wa Abi hurera Annabi sallallahu alaihi wasallam ne aka tara dukiyar zakatul fitri sai ya ce Abi Hurera yake kwana a gun yake tsare ta to nan ma mun samu wani karatu a ce an yi kama musabbabi annabi bai ce ba a bata Allah ya tsare ta ka gane ai sai ce abi Hurera yake kwana da ita daren farko da ya fara gadin kawai cikin dare sai wani dattijo ya zo a yi tsohon na jadu ya fara ɗauka sai ya ram da shi ce ba yaro ga matsalolin rayuwa waye waye sai ya sake shi ce tukar dawo gari yana wayewa kafin abin hurare ba annabi labari sai annabi ya ce ya kuka yi da asiru kalbari ha baƙonka na jiya wanda ka kama sai ya ce ai ka ji abin da ya ce sai annabi ya ce muka sai zai dawo dare na biyu ma sai ya sake da ya kama shi ba kai muka yi da kai jiya ba yace yanayin ne ya kyale shi annabi yace ya hukai da shi yace gashi ce zai dawo a fada yake da ya kama shi a dare na uku yace san bai yarda ba sai ya kashe wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shine kuma aka samu wannan fa'idar da muka kawo maka a cikin wato hudu ba saboda sai cewa Abu Huraira da'ani uallim uallimka kalimatin yanfa'uka Allahu biha ka sake ni ka rabu da ni kuma zan gaya maka wasu kalmomin da Allah zai amfana da kai qultu ma huwa Abu Huraira yace mai kalmomi ne qala sai yace idza awaita ila firashika idan ka je shimfiɗa ka ma'ana za kwanta da daddare faƙara ayatul kursi ka karanta ayatul kursi har ƙarshen ta in kai haka fa innaka lan yazala alayka min lahi hafizu ba za ka gushe ba kana samun tsari daga Allah wala yukarrabannaka shaytanu ko shaytanun hatta tusbiha kuma wani shaytani ba zai kusance ka ba har sai ka waye gari wannan kariya ce ko ba kariya ba ce to kuma shaidan din da ya bayar da ita yana yana so a sake shi sai ya sake shi tafi gari yana wayewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masa ya baƙonka ya ce ya dawo ka ya rasulallah ya ce dama daga annabi ya ce zai dawo sai in tabbatar zai dawo ya ce ya dawo ya ce ga kuma yadda muke da shi yana gama ba annabi labarin sai ya ce sadaqaka wa huwa kazo abin da ya gaya ma din gaskiya ne amma shi makaryaci da wannan ne malamai suke sai adalci irin na addini har shedan ma an karɓi gaskiya a wajen zaka shi ita gaskiya ko ina karɓar ta ake yasa wani mai hikima yake cewa wanzir li nafsil qawli la min qa'il kalli abin da aka faɗa ba mai faɗar ba alhaqqu maqbulun wa in min jahil ita gaskiya karɓar ta ake koda daga jahili yanzu daga iblis ma an karɓa annabi yace sadaqaka amma wa huwa kazo abin da ya faɗa ma din wannan gaskiya ne amma shi makaryaci kai kuma anan abin da ya sa maka dan ka ji irin kariyar da addinin musulunci ya baka ta dukkanin wato shurur sharrance sharrance wani hadisi na cikin bukari ya rawaito shi hadisi na 2311 wani abdurrahman bin abi yazida bin yazid an alqama shi kuma daga alqama an abi mas'ud al-badri radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ayatan yace ayoyi biyu min akhir suratul baqara a ƙarshen suratul baqara man qara'ahuma duk wanda ya karanta su fi lailatihi ko fi lailatin a cikin dare ka sun wadace ƙarshen suratul baqara ayoyi biyu amana rasul kala abdurrahman abdurrahman yace falaqitu aba mas'ud yana yana hadu da abi mas'ud da aka ce shi ya faɗa wa huwa yaqufu bil bayt yana tawafi a ka'aba fasa altuhu sai na tambaye shi akan wannan hadisin fa haddathani sai ya tabbatar min da shi bukari da muslim suka rawaito ya ba shi sunana abi dauda anna ababakar as-siddiq radiyallahu anhu sai na abubakar yace nace ya manzon Allah murni bi kalimatin aquluhunna idza asbahatu ka da ni wasu kalmomi da ranke faɗa idan na wayi gari da kuma in na kai yammaci sai annabi ya ce ulka ce Allahumma fatiras samawati wal ard ya Allah kai ne creator ka kirkira halittar samai da kasai alimul ghaibi wash shahada kai ne masanin abin da yake fili da aboye rabba kulli shay'in wa malika kai ne ubangijin komai kai ne mai mallakarsa ashhadu an la ilaha illa anta ina shaidawa babu abin bauta mai zanta sai kai a'udhu bika min sharri nafsi ina neman tsari daga gare ka game da sharrin karan kaina wa sharri shaytan da sharrin shaytan wa shirkihi da wato tarayyarsa qala kulha sai annabi ya ce ka faɗi wannan iza asbahaka in ka wayi gari wa iza amsaita da in ka kai yamma wa iza akasta mabda'aka haka kuma idan zaka kwanta ka faɗi wannan wa min du'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin addu'a annabi yana cewa Allahumma inni as'aluka al-afwa ya Allah ina roƙonka wato afwa wal afiya da kuma lafiya fi dini game da addini na wa duniyaya da duniyata wa ahali da iyalaina wa mali da dukiyata Allahumma sitir aurati Allah ka sitirta mun tsiraici na wa qala usman usman yace a'a ya ma da cewa wa amin rawati Allah ka amintar da ni da abin da nake jin tsoro wa uzu bi azmatika ina neman tsari da girmanka an uguta lamin tahti kar wani ya mamaye ne ya fi karfi na wakiran a ƙarshe hadisan mu guda biyu ya zo daga Abu Dauda daga Anas annan nabi sallallahu alaihi wa sallam kana ya qul annabi na cewa Allahumma inni a'udhu bika min al baras ya Allah ni ina neman ka tsari daga kuturta wal junun da wato bugewar aljani wal juzami wa min al asqam da kuma dukkanin wasu munanan cututtuka ga wannan wata kariya ce da ya kamata kake yawaitawa Allahumma inni a'udhu bika min al-barasi wal jununi wal juzani wa sayi sayyi'il asqam musamman a wannan yanayin da ake tsoron virus corona ana bi huraira ta qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man qala fi yawmin mi'ati marra duk wanda ya faɗa sau ɗari a yinin sa yace la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kana lahu ka ijli ashar riqabi kaman ya yanta baiwa ko bayi goma ne wa kutibat lahu mi'ata hasanatin hasanatin za a rubuta masa hasana guda ɗari wa muhiya anhu za a shafe masa mi'ata sayi'a wato sayi'a guda ɗari wa kadat lahu hirzan min ash-shaytan kuma za su zai masa tsari wannan la ilaha ɗari da ya faɗa da yamma da safe da yamma sa'ira yawmihi a wannan yinin nasa ila layli har zuwa dare kai walan ya ati ahadun bi afdala mimma ata ba ma wanda yayi wani abu da sama da abin da yayi sai ce illa man kala aka sara sai dai wanda ya faɗi la sama da yadda ya faɗa inda ka faɗi dai ba wani wanda ya abin da kai sai wanda ya faɗa sama da yadda ka faɗa kasan shi kuma zikiri uzkurullah ne zikiran kasira to wannan shine Allah ya datar da mu ibadullah sallu wa sallimu ala al-bashir an-nadhir wa siraj al-munir kama amarakum bi zalikum rabbukum Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi sayyidin at-tahirin wa rida Allahumma an al-khulafa'i al-arba'ati rashidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'ir as wa at wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm ad-din wa anna ma'ahum bi afwika ya rahimin Allahumma atina fi abdanina Allahumma atina fi abdanina Allahumma atina fi absarina Allahumma atina آتنا في أبصارنا اللهم آتنا في أسمائنا اللهم آتنا في أسمائنا لا إله إلا أنت اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر والموت راحة لنا من كل شر اللهم نروقنك رسولا ينك أركاك رسفوفنك مأوكك الله دك نبقاتمنا على الخير الله كاسنس الله كبيامنا مرسى لا تيمنا قداد أسبوتوشي da na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka sa ka fara ce Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah Allah ka inganta mana ita Allah ka sa ni abin da kake so da lafiyar da ka ba mu mata da su gida suke fama da tarbiyya Allah ka tallabe su Allah ka tsafafe su wanda suke da yara suke nema su kan Allah ka shirya mana da su Allah ka dora mana su akan layi na gaskiya mata da ba su da aure su da niyyar aure Allah ka ba su halin yin aure ka ba su mazaje na gari mazajen da ba su da aure da masu neman ƙari Allah ka ba su halin yin auren ka ba su mataye na gari yan kasuwar mu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin su Allah ka kame hannayen su gabarin riba ma'aikatan mu Allah ka sanya albarka cikin ayyukan su Allah ka kame hannayen su gabarin haramun Ɗalibanmu Allah ka ba mu ilimi na tsoronka Allah ka ba mu ilimin da zama sanadiyar tafiyar mu aljanna waɗanda suka gamu gidan gaskiya da imani Allah ka kai rahama kabarin su Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka ba mu gudurin tarar da su Allah kasar mu mai albarka kafi kowa sanin kasar kafi kowa sanin alkhairan da suke cikin kasar kafi kowa sanin mata da marayu da yara da raunana da tsofaffi da miskinai da suke cikin kasar kafi kowa sanin masu mulkin kasar waɗanda suke nufin kasar da alkhairi ko a masu mulkin kasar ko a yan kasar ko a na wajen kasar Allah ka taimake su Allah ka karfafe su Allah ka sa su karfin duk abin da ya taso musu waɗanda ba sa nufin ƙasar da alkhairi ko a masu mulkin ƙasar ko a 'yan ƙasar ko a na wajen ƙasar Allah ka fi kowa sanin su Allah ka yi mana maganin su idan suna cikin tsarin mulkin mu Allah ka zara hannayen su Allah ka mai da su 'yan kallo Allah ka sa sai dai su ga ana yi bi rahmatika ya arhamar rahimin ya sani addu'a ya mujibar du'a ibadullah inna Allah amuru bil adli wal ihsan wa ita'i izal qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal bagai ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al aliyyal azim al jalil yadhkurkum washkuruhu ala ala'ihi wa ni'amihi yazidkum wa la dhikrillahi akbar wallahu ya'lamu ma tusna'un تشاءون فقوموا إلى صلاتكم الله أكبر الله أكبر